Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الشيطان الرجيم بسم الله لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد Hausa VOH ne aka kamo a cikin shirin sa na safe zango na farko a jerin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan kura harka da fatan an wayi gari lafiya. To a jerin shirin da muke dauki da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin duniyar mu a yau. akwai mu kuma ɗauke da shirin nan na ra'ayoyin ko masu saurare sai kuma shirin mu koyi harshen farsanci daga nan kuma sai shirin afirka a yau wanda zai kasance cikamakin jerin shirin namu na wannan safiyar ta juma'a waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu ku da fatan kuma masu saurare za a kasance a tare da mu.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 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya. Hassan barka ne ke mako sallama a cikin shirin na farko a wannan safiyar ta Juma'a. To jerin shirin da muke ɗauke da za su muku ne bayan an fara da shan labaran duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusuwanti da farko muhimman kanunsu. babban sakataren kwamitin kolin tsaron kasar iran ya ce kasancewar kasashen waje a yankin gabas ta tsakiya shine ke haifar da rashin tsaro a yankin jakadan kasar siriya a birnin moscow ya ce takunkumi na kawo cikas ga ayyukan agaji da ceto a kasarsa kwanaki hudu bayan girgizan kasar siriya ayarin motocin agaji na farko sun shiga arewacin kasar ta siriya yanzu kuma ga cikakkun labarun nan babban sakataren kwamitin kolin tsaron kasar iran ya ce kasancewar kasashen waje a yankin gabas ta tsakiya ne ke haifar da rashin tsaro a yankin babban sakataren kwamitin kolin tsaron kasar iran admiral ali shamhani ya bayyana cewa tsaro da zaman lafiyar kasar afghanistan abu ne mai mahimmanci ga kasar iran inda a jawabinsa a zaman taron sakatarorin kwamitin sulhu na kasashen da suke makwabtaka da kasar ta afghanistan kan yaƙi da ta'addanci a birnin birnin moscow ya bayyana cewa kasancewar kasashen waje musamman amurka a yankin shine dalilin rashin tsaro da kwanciyar hankali a yankin kuma ya kafa misali da kasar afghanistan kan haka a cikin bayanin nasa shamhani ya kara da cewa ci gaba da kokarin da kasashen da suke makwabtaka da kasar afghanistan suke yi ta hanyar taron sakatarorin kwamitin sulhu na kasashen karo na biyar a birnin moscow fadar mulkin kasar rasha domin tattauna hanyoyin inganta tsaro da zaman lafiya a kasar afghanistan kokari ne na neman samar da sabbin hanyoyi ga kasar ta afghanistan jakadan kasar siriya a birnin moscow ya bayyana cewa takunkumi na kawo cikas ga ayyukan agaji da ceto a kasarsa jakadan kasar siriya a birnin moscow na kasar rasha bashir aljafari ya bayyana cewa takunkumin da kasar amurka da kasashen yammacin turai suka kakaba kan kasar siriya suna kawo cikas ga ayyukan agaji da kuma ceto ga dubban mutane da suke cikin mawuyacin hali a siriya a wata sanarwa ta musamman da tashar ta. talabijin ta al'alam ta watsa ta bayyana cewa bashar al ya ce waɗanda suke kiran kansu masu kare haƙoƙin ɗan adam a gaskiya su ne waɗanda ba su da ɗan adamtaka ya ƙara da cewa abu mai mahimmanci shine a halin yanzu rashin ɗan takan ƙasashen amurka da na yammacin ƙasashen turai ya bayyana a ƙasar siriya a lokacin wannan rikicin girgizan ƙasa inda ga misali aka samu mafi yawan kayayyakin jin kai suna tafiya ƙasar turki. Turkiyya domin tallafawa jama'a a kudancin kasar amma an hana mika su ga jama'a da suke arewacin kasar ta Siriya sakamakon haka har a wajen gabatar da tallafin jin ɗan adam ana nuna bambanci da rashin tarbiyya kwanaki hudu bayan girgizan ƙasa ayyarin motocin agaji na farko sun shiga arewacin ƙasar Siriya rahotanni sun bayyana cewa ayyarin taimakon farko na majalisar ɗinkin duniya ya shiga arewacin Idlib na ƙasar Siriya wanda ya ya kunshi manyan motoci shida dauke da kayayyakin abinci da kayayyakin tsabtace muhalli ta kan iyakar babu alhawa da turkiya a ranar alhamis jami'in yada labarai a mashigar babu alhawa mazin alush ya shaidawa kamfanin dillancin labaran afp cewa bayan kwanaki hudu da faruwan girgizan kasa a kasar siriya da turkiya sai a ranar alhamis ayarin motocin agaji na farko daga majalisar ɗinkin duniya suka shiga cikin kasar kasar ta siriya domin kai tallafi ga mutanen da girgizan kasar ta ritsa da su inda ake tsammanin aikewa da kayayyakin jin kai tun bayan bullar masifar girgizan kasar bayan ziyarar da ya kai kasashen mali da murtaniya a halin yanzu haka ministan harkokin wajen kasar rasha ya isa birnin hartum fadar mulkin kasar sudan a yunkurin faɗaɗa alakar kasarsa da kasashen nahiyar afirka ministan harkokin wajen kasar rasha sergei lebrov ya isa birnin hartum fadar mulkin kasar sudan a yammacin ranar laraba a wata ziyarar aiki na kwanaki biyu a wani gadin da ya fara daga kasar mali da kuma murtaniya rahotanni sun bayyana cewa ministan harkokin wajen kasar ta rasha sergei lavrov zai tattauna da takwaransa na kasar sudan kuma tattaunawar za ta fi mai da hankali ne kan batutuwan da suka shafi kasashen biyu da nufin inganta alaka da karfafa haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen nasu kamar yadda lavrov zai gana da shugaban majalisar gudanar da Gwamnati rikon kwaryar ƙasar janar AbdulFata fatah al burhan a ranar alhamis a cewar kamfanin dillancin labaran rasha Spoknik. algeria ta kira jakadanta da ke birnin Faris domin nuna rashin amincewa da fasakabrin 'yar adawa daga algeria shugaban kasar algeria abdulmajid tabone ya yanke shawarar kiran jakadan kasarsa da ke kasar faransa domin tattaunawa a ranar larabar da ta gabata domin nuna adawa da abin da ya ɗauka matsayin keta haƙƙin algeria bayan da jami'an diflomasiyyar faransa suka yi safarar wata 'yar kasar ta algeria da ake nema ruwa a jallo a bangaren shari'a a cikin kasar ta algeria zuwa kasar faransa kafofin yada labaran kasar algeria da na faransa sun bayyana cewa yar gwagwarmaya kuma yar adawa sannan yar jarida amira borawi wacce take karkashin sanya idon ma'aikatar shari'ar kasar algeria ta isa kasar faransa ta hanyar tunusiya bayan shiganta kasar ta tunusiya ba bisa ka'ida ba sanarwar ta bayyana cewa matakin ya biyo bayan shigar jami'an diflomasiyyar faransa da jami'an tsaron faransa da kuma jami'an karamin ofishin jakadancin faransa wajen fitar da 'yar kasar ta algeria amira borawi ba bisa ka'ida ba yayin da ya kamata ta kasance a algeria bisa umarnin shari'a ƙarshen labarun duniyan kenan. To labaran duniyar kenan yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye inda za mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau.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 jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ranar 22 ga watan Bahman ta shekara ta 1357 hijira shamsiya wace ta yi daidai da ranar 11 ga watan Fabrairun shekara ta 1979 miladiya ita ce ranar da al'ummar Iran ta samu gagarumar nasarar kaiwa ga juyin juyo hali karkashin jagorancin marigayi Imam Ayatullahi Ruhullahi Al-Musawi al yadda Allah ya tabbata a gare shi tabbas rana ce da al'ummar iran suka kawo ƙarshen mulkin gidan sarautar fahalabi da ya shafe tsawon shekaru masu yawa yana shimfiɗa mulkin kama karya a ƙasar iran kamar yadda rana ce ta kawo ƙarshen mulkin gwamnatin zalunci da babakere ta sarki riza fahalabi da ya shafe tsawon shekaru 38 yana gudanar da mulkin kama karya a kan al'ummar iran hakika kafin samun duwata nasarar canji da sauyi a harkokin rayuwar al'umma akwai matsalolin matsaloli da wahalhalu da tsanani tare da sadaukar da kai musamman na rayuka da na dukiyoyi sakamakon haka a lokacin gudanar da mayar fafutukar neman kawo ƙarshen zaluncin gidan sarautar fahalabi an samu mutuwar dubban mutane tare da jikatan wasu dubban ɗaruruwa a iran kuma daga cikin waɗanda suka yi gagarumin tasiri har wannan yunkurin sauyi na imam Khomeini yadda allah ya tabbata gare shi ya kai ga samun nasara akwai iyaye mata sakamakon haka a cikin cikin shirin mu a wannan mako za mu taɓo ire-iren dalilan da suka zaburar da mata kan tallafawa gwagwarmayar neman sauyi da har juyin halin musulunci ya kai ga samun nasara a ƙasar iran da kuma irin gagarumin sauyin da juyin halin na musulunci ya haifar a fagen rayuwar mata tare da inganta musu rayuwa gami da ɗora su a kan tafarkin allah maɗaukaki bayan da suka kasance cikin ƙangin cin zarafi da musgunawa a zamanin mulkin kama karya ta sarki shafa halabi rayuwar kamun kai da nisantar muggan ayyuka da suke rusa tarbiyyar dan adamtaka su ne manyan bambanci da suke tsakanin tsarin jamhuriyar musulunci ta iran da tsohuwar gwamnatin kama karya ta sarki sha a kasar iran saboda asalin manufar gwamnatin sarki sha ita ce yaƙi da koyarwan addinin musulunci da rayuwa akan tafarkin allah maɗaukaki sabanin manufar tsarin jamhuriyar musulunci da junjun halin musulunci zo da shi wacce babbar manufarsa ita ce watsa koyarwan addinin musulunci a tsakanin al'umma karkashin koyarwar annabin rahama manzon tsira muhammad dan abdullahi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa tabbas gwamnatin kama karya ta shafi halabi tana amfani da dukkanin karfin ikonta wajen ganin an gurɓata rayuwar al'ummar iran ta hanyar watsa magan ayyuka da suke rusa tarbiyya da ɗabi'ar kamun kai irin ta ɗan adamtaka misalin buɗe gidajen sayar da kayayyakin shaye-shaye masu sanya maye gidajen karuwai gidajen caca tare da samar da dokokin da suke kare manufofin waɗannan wurare na badakala a lokacin mulkin muhammad Rida sha ya ɗauki ɗauki matakin yaƙi da addinin musulunci da ƙoƙarin watsa muggan laifuka da alfasha a tsakanin al'umma a wannan ɓangaren ya ɗauki matakin buɗe zaman taron gabatar da nau'in barasar ƙasar faransa champagne a ƙasar iran a fadar masarautarsa kuma a cikin watan ramadana mai alfarma kamar yadda sarki sha ya ɗauki matakin rusa addinin musulunci ta hanyar cakuɗa shi da gurɓatacciyar aƙidar baha'iya tare da ƙarfafa wannan aƙidar a cewar surukin sarki muhammad rida sha yana ƙin sarki ne saboda ɗaukaka gurɓatacciyar aƙidar baha'iya a cikin ƙasar iran tare da ƙarfafa aƙidar domin mai gurban addinin musulunci a gefe guda kuma bayan matakin da sarki sha ya ɗauka na ƙarfafa harkar karuwanci a ƙasar iran ya kuma bullo da munanan shirinsa na neman takaita harkokin addini musamman gudanar da zaman tarurrukan ranakun ashura domin juyayin shahadar imam hussaini alaihi salam jikan manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa kuma ɗaya daga cikin shugabannin samarin gidan aljanna a wata sanarwa da aka fitar a shekara ta sha ɗaya tana ɗauke da cewa a wannan shekara sarki sha ya rage kwanakin hutu na kwanaki goma farko na watan muharram kuma an hana gudanar da nau'in ayyukan juyayin ashura da aka saba gudanarwa kamar yadda a shekara ta 1316 hijira shamsiya ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar iran a zama da sarki sha ta fitar da sanarwar cewa gwamnati ta hana duk wani zaman makoki da gudanar da wasan kwaikwayo kan abin da ya faru na masifa. manufar ashura a iran manufar hana wannan al'ada ta wasan kwaikwayo ita ce hana jama'a fitowa kan manyan hanyoyi suna gwada alhini da juyayinsu kan juyayin ashura a wani bikin nuna al'adu da aka gudanar a birnin shiraz karkashin jagorancin fara fahalabi tsohuwar matar sarki muhammad rida fahalabi kuma tsohuwar sarauniyar iran akan hanyar firdausi da ke garin shiraz an gwada shirin koyar da jima'i tsakanin mata da maza a aikace ce a fili kuma a cikin watan ramadana mai alfarma a shekara ta 1356 hijira shamsiya kuma a gaban taron jama'a babu kunya ko tsoron Allah a bayan gwada fim din batsar fara fahalabi ta gabatar da jawabi da a ciki take bayyana cewa wannan yana nuna ɗaukakar fasahar Iran ce kuma wannan al'ada tana gwada wayewar Iran ce ga baki 'yan kasashen waje kuma an tsara tare da aiwatar da shirin cikin nasara ba da nufin nuna lalata kuwa al'amuran batsa ba a cewarta a shekara ta 1353 hijira shamsiya uwar gidan sarki sha ta aike da sakon wasiƙa ga shugaban hukumar jami'an tsaron farin kaya da tsaron ƙasar iran sabak kan ɗaukan matakan hana mata shiga jami'o'i domin karatu sanye da hijabi da a cikin amsar wasikar shugaban hukumar jami'an tsaron farin kaya ke izgili ga mata masu sanya hijabi da cewa waɗannan mata masu sanya hijabi kamar unguwar hankaku da makamantansu za mu iyaka ƙoƙarinmu na ganin mun hana su shiga jami'o'i da hijabi kowace irin hijabi ne ire-iren waɗannan salon zalunci da hawan kawara wa addinin musulunci mata da dama a iran sun shiga sahun yaƙi da bakar siyasar sarki muhammad rida falabi tare da sadaukar da jinin su domin ganin an kai ga samun yanci a fagen rayuwa ta hanyar koyarwar addinin musulunci a wani sakon jawabi da jagoran juyin halin musulunci na iran ayatollah said ali hamna'i ya fitar ga zaman taron karawa juna sani na mata da suka sadaukar da rayuwarsu wajen gagarumar kawo canji da gyara a kasar iran da aka gudanar a birnin tehran a ranar biyar ga watan maris na shekara ta 2012 ya jinjina wa irin waɗannan mata yana mai bayyana cewa a yau taru a nan ne don girmama dubban mata shahidai waɗanda suka taka gagarumar rawa da ta dace wajen sauya tafarkin tarihin musulunci da kuma ƙasar nan sannan kuma suka koma wajen allah maɗaukakin sarki cikin girma da ɗaukaka babu shakka sun kasance dakaru waɗanda waɗanda suka sadaukar da rayuwarsu masu tsarki a tafarkin musulunci ba su kasance cikin 'yan kallo ba sun shiga cikin fagen aiki da kuma taka gagarumin rawa wajen gina sabuwar ƙasar iran sun kasance mataye masu girma da suka gabatarwa ƙasashen yammacin turai da sabuwar ma'anar kalmar mace mace dai a mahangar ƙasashen gabashi tana matsayin wata halitta ce da aka ajiye ta a gefe guda wacce ba ta da wata rawa da za ta taka wajen gina tarihi a yammaci kuma tana tana matsayin wata halitta ce wacce jinsinta yake sama da matsayinta na 'yar adam sannan kuma tana matsayin wani kayan aiki ne na biyan sha'awar namiji kuma haja ga 'yan jari hujja jaruman matan wannan juyi da kuma kalafafan yaki sun tabbatar wa duniya cewa kwarai akwai wata abar koyi ta daban ga mace wadda ta saba wa mahangar gabashi da yammaci kan mace mata musulmi na iran sun buɗe wa matan duniya wani sabon shafi a tarihi sannan kuma sun tabbatar musu da cewa mace tana iya zama a fage alhali kuma tana mai kiyaye mutuncinta da hijabinta da kuma buƙatar da take da ita za a iya kiyaye nau'in gudanar da iyali cikin tsarki da kyawawan halaye a daidai lokacin da ake cikin fagen siyasa da zamantakewa sannan kuma a samu nasarori masu yawa a lokacin juyin jihalin musulunci da kuma kalfafan yaƙi an sami wasu mata da suka shigo cikin fage sannan suka bayyanar wa duniya ma'anar mace da kasancewarta a fagagen ci gaba da tsarkake zuciya da fagagen kiyaye gida da iyali cikin ingantacciyar hanya hakanan kuma a fagen zamantakewa da jihadi umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummuna da kuma jihadi na zamantakewa sannan kuma suka kawo ƙarshen gagarumar tsaka mai wuya da ake ciki a waɗannan fagage a halin yanzu albarkacin jinin waɗannan mataye a wannan zamani namu an samu bayyanar sabon tsaye yin daka wanda kuma ya fara yin tasirinsa a duniyar musulmi sannan kuma a nan gaba ko ba daɗe ko ba jima zai taka gagarumar rawa wajen tabbatar da makoma da kuma matsayin mata a duniya babu shakka ko tantama tabbas sabon tsarin shirin faɗa da mace ba zai kai ga nasara ba sannan kuma dubban matanmu masu aƙidar karbala ba wai kawai za su sami damar ruguza mummunar tafarkin zalunci na zahiri ba ne wace ma dai sun kauce wa zalunci na zamani da kuma tabbatar da cewa matsayin da ubangiji ya bai wa ya mace shine mafi girman haƙƙin mace wanda a irin wannan duniya ba a girmama shi to yau dai lokaci ne na girmama hakan jagoran juyin juhali na musulunci ya kara da cewa ina taya iyalan waɗannan shahidai masu girman matsayi murna sannan kuma ina fatan albarkacin jinin waɗannan mataye masu girman ɗaukaka kuma mujahidai kafafen watsa labarai da masu shirya fina-finai da sauransu za su samu damar isar da wannan jihadi mai girma da matan iran musulmi suka yi wa duniya wacce take buƙatar sanin irin waɗannan abubuwa mata musulmi na iran za su zamanto malamai na biyu ga matan duniya bayan malaman farko waɗanda su ne mata mujahidai na farko a musulunci masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu dauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Shirin duniyar mu a yau kenan to kuma za mu kai ga shirin nan na ra'ayoyin ku masu saurare. Daga nan Tehran muke gabatar muku da shirin ra'ayoyin masu saurare. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ra'ayoyin ku masu saurare shirin da ke jin ta bakin ku kan wani batu da dau hankali a nahiyar mu ta Afirka da ma duniya baki daya to a Najeriya kamar da aka aka sani karancin sabbin kudin takardun naira ne ya hargitsa al'amuran yau da kullun a sahun gaba harkar kasuwanci lamarin da tuni ya shafi har kasashe makwabtanta waɗanda su ma ke hada-hadar kasuwanci da takardun kuɗin nairar ya lamarin yake a yankunan ku shin mitace mafita wannan shine dai maudu'in namu a wannan mako malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran suna gwani wani liga madan so na dama tura ko in ce tsokaci dangane da wannan maudu'in naku da kuka baya kan karancin sabbin takardun naira da ke karanci to gaskiya mu dama wannan abu kawai mun shi ne shirye ne kawai dama sun shirya shi domin dalili ko shi ne za ki ga ko za ku ga takardun naira din sabbin da suke fitowa ba wai na sabuwar shekara ba ne 2023 a duk sun shekara guda guda to don haka kawai muka bar shi mu a matsayin kawai dama an yi ne da niyya domin a tabarbar harkar kasuwanci sannan kuma a zalunci a masu kuɗi ko in ce a karye tattalin arzikinsu don haka dai muke roƙon a. addu'a a duk wanda ya zalunci wani Allah yana gani na gwani launa ali game da na kira ku daga nan garin gama da tunan gwarciro. Sashen Hausa na gidan Radio Iran suna na Sanusi Maɗatai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar Nijar kuma ko shaka babu batun canjin kuɗin nan da gwamnatin Najeriya ƙarƙashin jagorancin Muhammadu Buhari ta lashe takobin ba fashi ba iya al'ummar Najeriya ya tsindima cikin mawuyacin hali ba har da al'ummar makwabta ƙasashe musamman ma nan Nijar. Don kuwa a nan da magaran ma inda muke muna jin yanda masu musaya da kuɗin da Najeriya sun rage ɗanɗana kudar su sakamakon tsayuwa da kasuwancinsu suka yi cak biyu bayan rashin sababbi da kuma tsofaffin kuɗaɗen na naira kuma hakan duka ana gani ba a rasa nasaba ne da matakan da aka bi tun farkon canjin nan waɗanda ba su dace ba kamar yanke wa'adin daina amsar tsofaffin kuɗin da aka yi a ɗan gajeren lokaci wanda hakan ya sanya al'umma da suka tara tsofaffin kuɗin da suke hannu suka kai bankuna suka shirye hakan kuma yanzu gashi su sun yi karamci tsofaffin kuma haka haka sababbin sun karamci ce fatan allah ubangiji ya kawo canji mafi alheri ina fatan za ku tashi lafiya boh hausa ni ne su maɗatai da magaram niger assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu sashen hausa murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana rayu alhaji mamman wanda aka sani da suna raba mai aski shugaban na kungiyar masu zarar radio jihar da magaram jamhuriyar niger eh kamar yadda yake wakana a cikin makunkukan wannan da dama kasuwanninmu na niger nigeria da kuma kuma sauran kasashe na makwabtan Nijeriya wanda suka shiga cikin wani irin yanayin hali na daban a dangance da yanayin canjin eh, naira da aka yi eh, na bangaren manya-manyan kudaden Nijeriya wanda kusan Nijeriya dama ana kiranta da cewa uwa ma ba eh, a nahiyar mu ta Afirka wanda kuma gashi na haka kin ta hito a zahiri a yanzu daga canza kudaden naira da aka yi kasashe makwabta suna cikin haula'i na bangaren kasuwanci kasuwanci sun tabarbare sosai ma a kasashe ce musamman ma munan ga jihar da magaram yan mu da dama suna jaje a dangance da rashin sababbin kudade na naira wannan kuma koma baya ne koma baya ne ga bangaren 'yan kasuwa wanda kuma ina kira da hakakin na su kara komawa ga Allah su ci gaba da yin addu'o'i domin hakakin ne kadai zai iya kawo musu sauki a cikin irin halin da ake ciki a halin yanzu kuma sauyin kudade da aka yi ba Nijeriya ba ce ba kadai ba take irin sauyin kudade kusan duk kasashen duniya suna irin haka nan kuma haka kin yana da kyau a ci lokaci zuwa lokaci a rika canza kudade saboda ana samun barayi waɗanda suke amfani da tsayin kudaden wannan su bugo kalar kudade nasa na jabu kuma akan talakawa take karewa idan aka irin wa'annan eh, kudade na gode mu da jamhuriyar musulunci ta iran mai magana rabe mai aski da magaram jamhuriyar nijar shugaban kungiyar masu radio a tashi lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana zahar dini filasu rijiyar lemo mazaunin akara kasar ghana eh a zahirin gaskiya cin wannan yanayin canjin kuɗi da najeriya ta yi ya shafi ƙasashe makwabta ba ma makwabta ba har alal misali irin su nan ghana ya shafa musamman mutanen mu masu jigilar albasa da kuma zuwa su kayayyaki a tufafi haka a najeriya tabbas kasuwancin ya tsaya cek wallahi sakamakon wannan sauyin kuɗi da aka yi muna fata muna kuma kira da gwamnatin tarayyar najeriya da allah da annabi da ta gaggauta ɗaukar mataki na wadatar da al'umma wannan sabbin kuɗi mai magana zaradin falasuri jiyar lemo mazaunin akara ƙasar ghana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu voh hausa radio ina muku fatan alkhairi to a gaskiya a dangance da canjin kuɗin da aka yi a najeriya ba wai 'yan najeriya ba ko mu 'yan nijar ya shahe mu saboda akwai 'yan omu suna kasuwa a cikin kasar suna kasuwanci kuma ba su da akawun na lamba wanda za su ɗauki kuɗin su a banki su sa kuɗin su a banki to gaskiya wannan babban kalubale ne kuma wannan musgunawa talakawa ne cin amana talaka ne ni a nawa maganin gaskiya don saboda duk abin da aka yi eh, talaka yake shan wahala da fatan gwamnatocin kasar najeriya za su duba wannan lamari na canjin kuɗi su sassauta a talaka talaka ya sha bakal wuya a najeriya gaskiya an sha bakal wuya muna fata ubangiji allah kai maimaita ubangiji allah ya tsare ya kare dukkan yan uwa da abokan arzikinmu na makwabtar ƙasar mu najeriya na gode daga na kusa mariya haruna idris masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin ra'ayoyin ku masu saurare labarai da ke zuwa muku daga nan radio Hausa VOH. Malami na gaba sai ka ja je. Assalamu alaikum rediyo Tehran da farko kuna tare da mai sauraron ku da kullum Ilyas Firizi na kulabar a yanzu da take a garissa a jamhuriyar Nijar da eh, mamba a cikin kwamiti na masu kira da sauraron rediyo na Afirka gaba daya. Ra'ayina a yau da zan bayyana dangance da wannan eh, mataki da bankin Nijeriya ya ɗauka na canza wannan naira kuɗaɗe na Nijeriya inda abu abubuwan suka jawo matsala game da tattalin arziki wanda tattalin arzikin nan na canjin naira da aka yi ya shafi kasashe na afirka ma gaba daya kama daga makwabtan kasashe da ma kasashen eh, afirka musamman su 'yan kasa suna cikin matsaloli sosai na wannan canjin naira da wannan eh, kuɗi da aka yi na eh, su hukumomi da suka ɗauki wannan ƙudiri su yi ƙoƙari su yi duk abin da za su yi na kan cewa su ga wannan kudade an yi su da dama inda su su za ya kamata a ce sun shiga hannun duk wanda ya dace dan kasa saboda mutane suna cikin matsaloli eh a yi kokari gwamnati ta tashi tsaye duk da shi shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi magana game da cewa za su yi kokari su ga wannan kuɗaɗɗai duka an baza su a cikin ƙasa saboda talaka kowa ya samu da fatan wannan kira namu ya kai a inda ya dace ku tashi lafiya assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci mai magana lawan alhaji abdu da sannan jihar ra'ayi na yau da dan bada da bisa kan maudu'in da kuka bamu na bisa kan sace kuɗi na Najeriya da aka yi. Ba gaskiya wanga sace kuɗi da aka yi na Najeriya. Ni dai a ra'ayi na abun da dan ci gaskiya bai yi ma talakawa daɗi ba. Saboda dan kuwa inda da tanace abu ya kamata a tanace shi da sauran lokaci a tanace shi isasshe inda kowa zai ishe shi. Don yanzu mafi yawa majoritiyan ce mutanen Najeriya abubuwan gada ka ɗauka na sace kuɗi na sace kuɗi wai talaka ba magana ya ji daɗin shi sai dai ya sha wahala kai shi kawai. Tun ga kudin na an sace an ji an sace kuɗin to kuma babu kuɗin a banki yan canji ba su da kuɗin to ya ne da da talaka eh? wani yana neman abun da zai ci wani kuma ga hinan kawai ga kudin na a jama bai san da zai ya wannan wa kenan ana fama a talauta kowa ne ko to gaskiya dai mu shugabannu a nan dai yanci kawai abin da suka bai ma talaka wannan assalamu alaikum radio voh tehran me muku magana alkasum ne daga nan agadez jamhuriyar niger a yau na shigo shirin ina so in ba da ra'ayina saman wannan sake kudi wanda kasar tarayyar najeriya najeriya ta yi to gaskiya wannan sake kuɗi idan dai allah sa shi ne mafi alheri to allah gwada ma talakawan najeriya amma a yadda talaka suke cikin wani hali na tarayyar najeriya kuma ga sake kuɗi wannan da aka yi gaskiya talakawan najeriya sun fito kuma sun bayyana cewa su gaskiya ba su ga amfanin sake kuɗin ba to kenan muna kira da gwamnatin najeriya da su talakawa su yi adda allah sa wannan sake kuɗi da aka yi kawo musu ci gaba ya kawo musu sake yadda suke gabatar da ra'ayi al'amuransa na rayuwa shi kuma gwamnati sai ya kama sai sun karfafa naira su za su karfafa naira ba wai talaka za su karfafa naira ba saboda gwamnati shi ke da alhakinsa kuɗi na ƙasar shi su yi ƙarfi ko kuma kamar su sabka kenan muna kira Allah sa wannan sake kuɗi da aka yi ya kawo ma da tarayyar Najeriya alheri radio Iran mai muku magana alkasum ne a gadas ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon tahiran dangance da wannan maudu'i da kuka hau da bisa sabbin kuɗaɗe da da nigeria ta ayyana bisa hada hada kasuwanci a gaskiya sai mu ce an samu ɗiyan kasuwa cikin halin haula ko in ce talakawa ma saboda duka aje a zo abin ga talaka zai koma musamman kananan ɗiyan kasuwa bisa ga wadda suka shiga halin haula bisa ga wannan sabbin takardun kuɗaɗe da aka lokaci a gaskiya sai mu ce su ji tsoron Allah saboda talaka duk ta je ta zo komi da reshe ke komawa kenan ya kamata talakawa mu kan mu karatun ta nutsu saboda shugabannin mu na afirka sun nuna dama ba don talaka ba suke yi sai lokacin zaɓe ne sa'an nan ake son talaka amma da an hau sa'an nan duk wani abu da masifa talaka za su hau dama yanzu wannan canjin kudaden ya kawo matsaloli da dama musamman ma munan da kanmu kasan mu ta Nijar kenan kaga muna kira ya kamata a diba a dibi na tsakani da Allah a daidaita wannan al'amuran musamman ma bisa ga kananan yan kasuwa wa'anda ba su da karfi mai muku magana alkasun babalima a har daga jihar Agadas a jamhuriyar Nijar shugaban kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka salamu alaikum alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan radio Iran mai magana Hassan laji Umar daga unguwar Sabon Gari da magaram jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan tofa albarkacin baki na dangane da wannan maudu'i na waga rana. To gaskiya al'amuran kasuwanci wa ce a wannan 'yan kwanaki gaskiya Abin sai dai a ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un musamman ƙananan 'yan kasuwa tunda kusan komi ka taba ya kara kuɗi kuma kai magana sai a ce ai harakar naira ce kenan ya kamata a ce wannan sababbin kuɗaɗen tun da ma a ce sun wadata a hannun al'umma tukwanan za a ce wancan tsafi sun kwasa aiki kenan bai yiwu a ce sabon kuɗi bai wadata ba kuma a ce tsoho ya kwasa aiki kenan dole za a sha wuya ta fannin kasuwanci da ma rayuwa ta yau da gobe na gode ku tashi lafiya mai magana hasila jomar ta unguwar sabon gari da maganar jamhuriyar nijar To ma sauraron mu saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga anan tilas zan ja birki a cikin shirin na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya saki hada mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka ta na gabatar da shirin da ma waɗanda aka shimuro muryoyin su nake cewa mu huta lafiya. To masu sauraron mu kar da ya shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa biyu daga nan birnin tare na muke zuwa muku yanzu kuma sai shirin nan namu koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da sauraro ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da Allah ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na hamsin da ɗaya idan ba a manta ba an da ji cewa muhammadu wanda ɗan ƙasar masar ne da yake karatu a nan jamhuriyar musulunci ta iran ya tafi hawan dutse tare da abokinsa nasir domin ganin irin yadda mutane suke halartar wannan wuri kuma suke zuwa shakatawa yanzu haka dai nasir da muhammad sun riga sun isa wani karamin ɗakin cin abinci inda suka haɗu da wasu 'yan ƙasashen waje da su ma suka zo hawan dutse a wannan wuri da ake kira dutsen damovan da ke kusa da birnin tehran To domin jin yadda ta kaya tsakanin Muhammadu da kuma sauran mutane da suke zuwa yawon shakatawa da ma hawan dutsen da Moban sai kasance tare da mu a cikin shirin amma kafin nan sai an ji dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. آقا ملمی شما می روید کی کنا تفیه بالا سما بالای کوه سمن دوزه فردا گوبه صبح دسافه دوست ابوکی دوستان ابوکی دوستانم نه ما می رویم مو فی من فکر می کنم نی اینا تنانن شما نیستید کو با کو بنه ایرانی با ایرانی درست است؟ هکنه؟ هندی به اندی ما هستیم مو مونه ده گوما ده نفر متانه گوما چهار هدو دو بیو آلمانی بجاموسه بلند میزو کی یوشه شما بر میگردید کو زاکو داو هفته ماکو بعد میزوه یک شنبه رانر لهدی موفق باشید الله سا اداچه متشکرم نگوده زیبا میکاو من دوست دارم نی این اصان شبیه چی؟ شبیه این کوه مکمنچن ونن دوزه تنها کوی دنیا دنیا هست کدشی هستند سونه او صدا میزند شی یه نکره خدا حافظ سی انجمه To lato jama'a masu saurare da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau kafin wannan lokaci ne Abdullahi Salihu ke muku fatan alheri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 To a shirin na yau za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda ƙungiyoyin farar hula na ƙasar suka nuna fushinsu a kan kame wani takwaransu kuma jagoran gamayar ƙungiyar farar hula ta M. Susandu Abdullahi Saidu wanda suka ce tamakar mai da hannun agogo baya ne game da dokar da majalisar dokokin ƙasar ta amince da ita watannin baya na kare masu fafatukar kare hakkin ɗan adam. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. To Marilla, a jamhuriyar Nijar kungiyoyin farar hula ne na kasar suka nuna fushinsu akan kame takwaransu kuma jagoran gamayar kungiyar farar hula ta 'yan musu sando Abdullahi Saidu wanda suka ce ta mai da hannun agogo baya ne game da dokar da majalisar dokokin kasar ta amince da ita watannin baya na kare masu fafatukar kare hakkin ɗan adam. a sanarwar da suka fitar ranar lahadi da ta gabata kungiyoyin sun taɓo batutuwa da dama da suka jibanci halin da ake ciki a ƙasar game da batun yaƙi da cin hanci da rashawa da muggan laifuka tsadar rayuwa tsaro da dai sauransu amma da farko dai kungiyoyin sun yi tuni da makasudin su na fitar da wannan sanarwa kamar yadda za ku ji ta bakin malam musa cangari na kungiyar farar hula ta alternative espace citoyen to abin da ya sa muka kirayi wannan taro shine ganin cewa a kwanakin nan da suka wuce akwai abokin aikinmu abokin mu malam abdullahi saidu wanda aka kama akan cewa ya sa wuta ga waɗansu runwa a garin tamu inda ake hako zinariya sanin kowa ne malam abdullahi ya tahi wannan yanki bayan da aka kai hari aka samu labarin cewa an kai hari ga mutane hari kuma a cikin jirage da aka ya je saboda ya yi bincike a bisa abin da ya wakana a can a matsayin shi na mutum mai kare hancin biladama ya gani kungiyansu ta je ta gani sun hudo rahoto rahotanninsu suna nan da farko aka ce ai maganan da ya yi da rahoton da ya hudo su ne rahoton karya akan wannan aka tungumin shi aka yi ja in ja kuma daga baya aka ce an bar wannan zance yanzu ana zargin shi ne da cewa shi ne ma ya sa wuta a rohan mutane masu hako zinariya wannan zance kuma kowa sanda zancen karya ne a cikin sanarwar kungiyoyin sun bayyana cewa an kama abokin gwagwarmar tasu ne saboda ba a son aikin da yake har da na sauran kungiyoyin an kama malam abdullahi ne don saboda ba a son aikin da yake yi kenan ba a son aikin da mu duka kungiyoyi muke yi na saboda duka kungiyoyin mu wannan abin ya shahe mu kuma mun ji ciwon abin da ya faru mun san da cewa an aikata aikin da bai dace ba a wannan kuma ya kamata a yi nazari a doki matakai bisa kan abin da ya faru a huddo ma wanda aka toye hakkin su a hudda musu kungiyoyin sun kuma taba batun yaƙi da cin hanci da kuma rashawa a ƙasar wanda ke tafiyar hawainiya a cewar su sabanin alwashin da shugaban kasar ya dauka na biyu ya ce zai ci gaba da yaƙi da cin hanci da rashuwa da waɗansu ayyuka miya kuma ya ce zai ci gaba da neman sulhu hatta ma da waɗanda suka ɗauki makamai kenan zai ci gaba da eh, sulhu akan dukkan matsaloli da ake fuskanta tare da kungiyoyi bancin shi ya doki alkawalin cewa shi da kanshi zai yi hanyar da mutanen kasar nan gaba daya bangarori daban-daban ra'ayi daban-daban a samu haɗin kai bisa kan matsaloli da ake fuskanta a zamna a yi shawara ina ne mahuta a bisa matsaloli da kasa yake fuskanta to bayan shekara guda sai aka ga cewa lallewa alkawalin nan ba a cika su ba bisa kan abu da yawa tunda mun ga ana kamun mutane shi wannan kamun da aka ma abdullahi muna ganin cewa harkan shari'a yana sannan ana cewa a ƙasar wannan babban matsala to akan wannan ne mu a matsayin mu na kungiyoyi muka yi Allah wadda da irin wannan aikace aikace da ake yi na a kama mutum saboda ra'ayin shi a je a darbe shi wannan abu ne wanda ya kamata a ce an daina shi an shiga wani babi daban a wani share kuma na sanarwar kungiyoyin sun ce sun lura akwai wasu hukumomi da ke cin karansu babu babbaka kasar ba tare da an tsawata musu ba kamar yadda malam musa cangari na alternative espace citoyen ke cewa akwai wadansu hukumomi wanda su da kansu suna nuna rashin bin doka shi ne muka ɗauki misali kamar na majalisa da bata za a zo a mata bincike akan yadda suke tafiyar da dukiyar al'umma kuma muka yi kira ga shugaban kasa ya kayan manta da alkawalin da ya dauka da ransuwan da ya yi bisa kan kur'ani da duka da ya dauka a yayin da aka rantsar da shi da kuma bayan da ya yi muhawarori da sauransu alkawalin da ya dauka na cewa zai yaki cin hanci da rashuwa da kuma zai kiyaye 'yancin bil'adama kuma ba zai sa hannun shi ba a cikin harakan shari'a dama kenan in ban mu so fitina ya yadu muna son kwanciyar hankali ya kamata a bi hanyar suru wannan kuma nauyi ne wanda ya rataya bisan shugaban kasa shi ya kamata ya dauki matakai a wannan kuma ya kiyaye duka 'yancin ya yi sulhu da kungiyoyin kwadago da kungiyoyin harar hula da jam'iyyun siyasa da duk mutane domin a huskanci matsaloli musamman na tsaro da na sadan rayuwa da duk waɗansu matsaloli wanda suke bullowa a ƙarshe mun yi kira ga eh, malam shaibu muza da yaji manu wanda su ne alkalai wanda su ne suka kawo duk wannan matsala na game da abokinmu da su da kansu sun san hanyar da za su bi su sake shi a gaggauce koma cikin iyali. shi dai kamewar da aka yi wa dan fafatkar malam abdullahi saidu na kungiyar na zuwa ne shekara guda bayan ganawar da shugaban kasar bazum muhammad ya yi da kungiyoyin farar hula na kasar a wani mataki na tattauna batutuwan da suka addabi kasar da zumar a gudu tare a tsira tare malam manuhu arzika shugaban kungiyar farar hula ta mpcr na daga cikin waɗanda aka yi ganawar da su a wancan lokacin ga kuma abin da yake cewa eh, bara lokacin da shugaban ƙasa ya gayyace mu a matsayinsa na shugaban ƙasa mu kuma a mu na ƙungiyoyi na farar hula mun tashi mun tahi mu kai maganganun da duk ya kamata mu yi bisa kan matsalolin ƙasa da yau Allah ya aza mashi nauyin jagoranci eh, a matsayin shi na shugaban kasa mun yi maganganu mun sha hankalin shi bisa abubuwan da ya kamata a ce an sa hankali a kansu musamman bisa alkawalin da shi da kansa ya yi su a kan eh, lokacin da aka rantsar da shi na cewa za a ɗaukan matakai na aiwatar da aiki a kan dokokin ƙasa musamman za a yaƙi da cin hanci da rashawa za a yaƙi da abubuwan da suka damu jama'a cewa da matsalar tsaro da kuma matsalar tsadar rayuwa rayuwa to duka a wannan mun yi maganganu in kuna tunai su ne muka tunatar da mutane cikin wannan sanarwa muka ce ga abubuwan da ya kwaɗi ga abin da ya ce ya ɗauka alkawali kuma yanzu bayan shekara guda wanga ba wani ne ba ya ce ko wani ya ce kaza ce kaza mu ne ya faɗa ma mun kai magana da shi akan maganganun da muka yi da shi ne muka hango cewa har yanzu abubuwan da aka ce za a yi ba a yi ba ana nesa cikin sauran yana aka ba mun ga abubuwa da dama alkawulla da ya dauka musamman na zancen inci da walwala da ya kundin tsarin mulki ba shi ba ne yake ba da incinsu kundin tsarin mulki ne na ƙasa ya nuna cewa niger jamhuriya ce wadda take mai zaman kanta mai aiki da dokokin ƙasa kuma mai aiki da eh, tsari na demokrasiya wanda ta ba da damar cewa 'yan ƙasa an yi masu hanyar su yi unhwani da abin da ake ce ma kula da da inci da kuma ɗaukar 'yan ƙasa duka daidai wadai da ga ƙasa da kuma tsaye da shari'a shari'a ta gaske shari'a ta adalci bisa kan dokokin ƙasa da kuma mutunci garkuwar mutuncin ɗan adam da mutuncin ƙasa da kuma eh, tabbatar da eh, kowa kowa an sa ya samu wadata zuci a kan cewa ana abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasa yan ɗebe mutane shakku kuma ana yin ƙoƙari na ganin ƙasa ta sa hanya bisa ganin abin da zai kawo kyautata rayuwar al'umma to kenan yanzu shine muka kwatanta mun hango cewa cikin tahiya akwai tangarɗa akwai kurakurai abubuwan da aka ce za a yi ba a yi ba kuma abun kamari yake ci gaba da to kowane kira ne kungiyoyin suke da shi ga hukumomin kasar mun yi mashi kashedi da kuma jan hankali na tunatarwa bisa kan abubuwan da ya kamata a ce a matsayin shi na shugaban kasa ya san da su kuma zai ya aiwatar da su in kuma bai aiwatar da su ba kenan abin da zai biyo baya ya kuka da kanshi tun da kundin tsarin mulki na kasa ya wajabtar da shi na yayi ma ƙasa doka ƙasa ladabi da biyayya kuma duk wanda ya yi ba daidai ba ya kamata a ce shugaban ƙasa ya ɗauki matakan yin abin da ya kamata a kan shi ya yi kuma duk abubuwan da aka hiddo yanzu kurakure iri-iri ga sunan taɓar gaza iri-iri da aka hudo wanda aka eh, eh, eh, hukumomi da dama na ƙasa sun gudu musamman watan koli ta lissafi ta yi bincike ta hudo rafor guda biyu wanda ta nuna a cikin wannan rafor nan irin tabargazar da ake yi wuri-wuri hukumomi hukuma zuwa hukuma na ƙasa musamman a assembly national da aka yi abubuwan da ba su dace ba wanda a yau din nan mun ga har yanzu an ki daukan matakai kuma assembly ma kamar ta nuna ma ba ta damu da wannan abun da ake faɗi ba shi. doka ce kuduri na 46 na kundin tsarin mulki na ƙasa ya wajabta ma shugaban ƙasa eh, ya ɗauki matakai na cila samu kowa ya bi kan doka da shi da mu duka kenan ba a kazancen matsayi ba kowa ba a yahi mashi ba an wajabta mu kowa ya larabtar da kanshi akan dokar kasa kundin tsari mulki ya kasa da dokokin kasa to a yau din nan abubuwan da suke faruwa mun gani akwai ana tsambare mun ga ana yin akwai yan gata akwai yan rata akwai wanda suna yin abin da suke so basu da babu wanda dame su akwai wanda kama ma abin alamu na hasashe ne ake kuma su ake toma ake gallaza zama. misali yanzu abin da ya faru wannan abokin aikin namu abdullahi saidu eh, shugaban ripad da wannan eh, haɗin da suka na ms wasandu kenan abin da ya faɗi a shi yanzu an ce ga tuhumar da ake mashi na akan ya rubutu ya ce kaza da bayan aka zo aka sake aka ce a wai shi da kanshi ya je kunna ya kunna wuta dan saboda ya samu damar yin rahoto akan abu hankali na ɗauka wannan cikin ƙasa a ce akwai ana iya kirkira wannan makarƙashiya a ce za a yi shari'a a samu jami'an shari'a wanda ga yarda su ba da kansu don a samu a galla zamu mutum ba bisa kan gaskiya ba kuma yi mutum shi laihi in ya yi laihi ko mi an kai mashi ba matsala kuma ko kowa da yake ko kowa ce ta gaskiya na a tausaya ma bayan Allah da an ka galla zama yau in kun ce za ku biyan diya kenan ku yarda a ko wanda gwamnati ne musu ta'addanci To masu sauraron mu da hakan ne kuma kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa. Ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa a kasance cikin koshin lafiya. kuma sauraron mu da haka ne muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake larbo mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da gabatar da shirin ke cewa mu ne lafiya.